Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan bidiyo rahoto ne daga talbijin na kasar Mali ORTM inda aka taba hannu akan yarjejeniya yin aiki tare tsakanin ƙasashe guda uku, kasar Nijar da kasar Rasha da kasar Mali wanda aka rataba hannu 2023 a ko babban birnin ƙasar Mali. An rataba hannu tsakanin ministocin ƙasashen guda uku, ƙasar Rasha, kasar Nijar da ƙasar Mali. wanda ministan tsaron kasar niger minister deta salifu moji ya wakilci niger da kuma ministan tsaron kasar rasha da kuma ministan tsaron kasar mali sajo kamara inda suka rataba hannu na yin aiki tare musamman abin da ya shahi yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da abokan gaba ƙasashen sun ƙulla wannan hudda kuma nan gaba kuma za a hiddo da wasu abubuwa da suka tattauna musamman dangance da abubuwan da ya fuskanci ko ko ya shahi kasashen wajen fannin tsaro ko ko wajen fannin wata barazana da wata mai barazana mai barazana da dai sauran wasu muhimman batutuwa yau ne aka sa ma takardun hannu na yin aiki tare da wannan kasashe kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan bidiyo mai sakan hamsin da bakwai wanda ya daga talabijin na ƙasar mali bayan an rataba hannu kuma shugaban mulkin sojin ƙasar mali asimi gwaita ya zo ya tabbatar da wannan kuma inda su ma suka tattauna da kuma <clears throat> amincewarsu da kuma yin aiki tukuru tare da kasashen guda biyu kamar da kuke gani za ku gani mai idanunku cikin bidiyo da kuma cikin wannan rubutu kenan ga bidiyoyi nan guda biyu akwai bidiyo ɗaya mai minti ɗaya da segon takwas da cikin rahoton ne akwai bidiyo mai sakan hamsin da bakwai kenan duk inda za a turawa a kai da wannan bidiyo guda biyu da wannan odo kuma kada a manta da rubutu saboda mi masu karantawa sai su karanta mm, kenan wani bi sai kaga wasu an ɗauki odo sai a yadda rubutun a bar tura da rubutu tura rubutu yana da mahimmanci in kai baka iya karanta ba wani ya iya karantawa kenan idan za ka tura bayani idan an yi rahoto idan za ka tura cikin wani group ɗinku abin da aka tura muku ku tura shi a bar rage wani abu mm, a bar rage wani abu kenan ga bidiyo nan guda bidiyo guda sai gwanda hamsin da bakwai gare ta bidiyo guda kuma minti daya bidiyo guda minti ɗaya da sai gwanda takwas kenan idan za a ku tura cikin grup ɗinku a tura bidiyon guda biyu kannan kuma rubutun ma kada a manta da shi mm, a bar ragewa idan an turo muku abu an muku rahoto ku bar ragewa abinda aka turo muku idan za ka tura wani wuri to ka tura abin da aka tura muku na leo ne aka wanda wannan yarjejeniya tsakanin kasashen guda uku kasar niger da kasar rasha da kuma kasar mali allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da alkhairi tsakanin niger da rasha da mali na abin da ya shafi aikin soji yaki da ta'addanci da kuma yaki da abokan gaba wanda kasashen guda biyu sun kulle wannan yarjejeniya a bamako babban birnin kasar mali gaban shugaban mulkin sojin rukon kwarya na kasar mali eh, kanal asimi goita inda aka rataba hannu tsakanin ministan tsaron nijar salifu modi da ministan tsaron kasar rasha da kuma ministan tsaron kasar mali sajo kamara kamar yadda kuke gani cikin bidiyo wanda aka wallafa a talbijin na kasar mali ortm bidiyo mai minti ɗaya da segon takwas da kuma bidiyo mai sakan hamsin da bakwai kenan bidiyo biyu ne bidiyo biyu ne yadda abubuwan suka wakana na saka hannu tsakanin kasashen guda biyu kasashen guda uku prito pardon kasashen guda uku za su yi aiki tukuru yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da abokan gaba da kuma yaƙi da eh, barazanar mai barazana September 2023 September 2023 a Bamako babban birnin ƙasar Mali ne aka yi wannan haduwa inda aka rataba hannu tsakanin kasashen guda uku rasha niger da mali gaba Macron na faransa ya zargi sojojin niger da yin garkuwa da jakadan kasar a birnin yamai burkina faso ta sanar da korar wani babban jami'in faransa da take zargi da ayyukanta da zaune tsaye shugaba kim jong-un na koriya ta arewa na ci gaba da ziyara a rasha Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar a jiya Juma'a cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na yin garkuwa da jakadan kasar Sylvain Ite inda ya ce jakadan na rayuwa ne ba tare da samun isasshen abinci da kayan more rayuwa ba. Macron ya ce jagororin sojan na Niger sun toshe duk wasu hanyoyi na kai wa jakadan da abokan aikinsa abinci. Kana kuma a halin yanzu ya dogara ne da abincin da sojojin Faransa wato da ke jibge a ƙasar Kici. a ƙarshen watan Agustan da ya gabata ne dai sabbin jagororin sojan na Nijar ƙarƙashin Birgediya Janar Abdulrahman Chani. Wato suka buƙaci jakadan da ya tattara ko matsansa ya fice daga ƙasar matakin da Faransa ta ce ba za ta mutunta ba domin sojojin ba halistattun shugabanni ba ne. Ko da jiya ma dai ministar harkokin wajen Faransar Catherine Colonna ta jaddada cewar jakadan zai ci gaba da zama a Nijar muddin shugaba Macron na kan bakansa. sannan kuma har yanzu hamɓararren shugaba Muhammad Bazoum shine halastattan shugaban Nijar. Gwamnatin Burkina Faso ta ɗauki matakin korar wani babban jami'in sojan Faransa da ke aiki a ofishin jakadancin Faransar da ke birnin Wagadugu, bisa zarginsa da yin zagon ƙasa ga hukumomin sojan ƙasar. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Burkina Fason ta wa fadar Elize, ta ba wa jami'in mai suna Emmanuel Faski da tawagarsa wa'adin makonni biyu na su tattara komatsinsu su fice daga ƙasar. A ɗaya gefe kuma hukumomin na Wagadugu sun buƙaci ficewar ragowar manyan jami'an sojan Faransa da ke aiki da sojan ƙasar, lamarin da ke ƙara nuna tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Dinma dai Faransa ta yi martani kan wannan mataki ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajenta. da ta yi watsi da zarge-zargen da ake yi wa jami'in tana mai cewa ba su da tushe. Abin da ita kungiyar take ne, wani lokacin za a tafi taron ƙasa da ƙasa. Tana ba da sanarwa cewar in aka ga wani wajen wannan taro a kama shi. To wasu shugabannin ƙasashe suna tsoron wannan sosai. tsoron da suke ya sa ba za su bar kasashensu ba amma in za su je ƙasar da ba memba ba ce ta wannan kotu ba sa tsoron tafiya saboda sun san cewar baya tilas da kasar da suka je tunda ba ta sa hannu a icc a chata ba cewar a kama su kaga shugaban ƙasar sudan a albashir a wannan sarmacinsu ya dade a kan shi amma akwai lokacin da ya je taro south africa lokacin da south Afirka ta fice daga kungiyar kaga abin da ya faru da albashir an kama shi irin su charles taylor Ka ga su sai da aka ɗauko su daga ƙasansu suka zauna a wasu ƙasashe ma ciki har da Najeriya wanda daga nan ne aka kama. Eh, to daga ƙarshe wasu na cewa ba a cimma burin kafa wannan kotu ba saboda duk abubuwan da ake neman hanawa duk ana yin su kuma ba a daina ba. Me za ka ce a game da haka? To ka san ɗan adam har yanzu bai gyara wannan duniya da muke zaune a ciki ba. Duk da cewar nufin Allah ne a zauna lafiya kuma da walwala cikin jin daɗi har Allah ya kawo wa'adin mutuwa. To irin makaman da wasu ƙasashe suke jirgewa mm. kuma ake safaransu da kuma yunkurin neman arzikin duniya yadda wasu ƙasashe suke haddasa yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma yadda ake haddasa yaƙi saboda a je a ɗibi ma'adinai mm. musamman na fetur da gas a wasu ƙasashe ya sa shugabannin wasu ƙasashe da hannunsu dumu-dumu a cikin irin abubuwan da ke faruwa na abin da ake kira instability na duniya amma ita kotun wani lokaci ba ta ma kallon irin waɗannan ƙasashen kaga kamar abin da ya faru a iraki an yi zargin cewar akwai makaman kare dangi wanda shine dalilin da aka afka ma ƙasan kuma imanin cewar in aka afka za a samu wannan makamin. To da aka afka ma ƙasar bayan an kashe mutanen da suka wuce ma miliyan ɗaya, aka lalata tsarin zaman ƙasan. a komai ya lalace sai prime minister ingila da kanshi tony blair ya ce wannan rahoto da aka bayar na wannan makamai asali ma ba gaskiya ba ne kaga abin da ya faru a Siriya shekaru uku da suka wuce wannan yaƙi da aka yi a Siriya da aka zo daga baya aka ce ai abin ma ba haka yake ba kaga abin da ya faru da Gaddafi zargin da aka mashi sai da NATO ta shigo ta gama yakin da za ta yi har ma aka kashe shugaban ƙasan aka lalata tsarin tafiyar ƙasa sannan aka ce kuma abin duk ba haka ba afghanistan an fi shekaru ashirin da hudu ana yaƙi a afghanistan tsakanin manyan ƙasashe aka zo ba zargin da ba a yi ba har ƙungiyoyi aka kafa don yaƙi amma ƙarshe kuma aka ce duk abin ba haka ba ƙasashe da yawa an yi irin waɗannan abubuwan sosai yanzu kaga yakin da ake a north east na wani abu shi boko haram me ma dalilin yaƙi, amma kaga irin bindigogi da ke hannunsu to amma ya kamata kotun a ce ta faɗaɗa abin ya wuce kan shugabannin ƙasa a rika kama mutanen da shugabanni ne na yaji su ma a gurfanar da su ko da ba sa shugabancin ƙasa. To shi yasa wasu suke ganin cewar da farko akwai ɗan son kai wajen kama waɗanda ake zargi da yaƙi. Me yasa kuma ake tambaya me yasa ba a kama waɗanda suke safaran makamai waɗanda suke haddasa yaƙi a duniya. Ana kuma ƙara tambaya cewar to shugabannin yaƙi waɗanda da yawa an san sunayensu yanzu kamar na Boko Haram kowa ya san abubakar shekau turawa ma sun san shi kamar na siriya an san abubakar bagdadi duk duniya ta san shi to me yasa su ma ba za a daure a kama su ba kamar yadda za a gurfanar da shugabannin ƙasa to yawancin wannan zargi yana zuwa ne daga ƙasashe masu tasowa irin ƙasashenmu saboda ba mu da murya sosai a wannan ƙungiya muryar turawa ya fi ƙarfi kuma in aka je inda ake ɗaukan magana kamar security council na majalisar ɗinkin duniya kaga afirka da yawancin mutanen asiya ba mu da murya a wajen muryar na waɗanda suke security council kuma an riga an sa waɗanda suke ake ce musu permanent members su su bakwai ne kawai a wajen gabas da asiya china ne kawai da rasha suke ci duk sauran suna yammacin turai ne da kuma arewacin america to waɗannan abubuwa ne yasa ake wannan zargin har mutane suke ganin cewar lallai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to mun gode kwarai da gaske bare ta alzubai abubakar na gode muku da ne kawai daga nan. Ga wani ɗan sako nan ta eh kun ɗau bayanai, kun kai masanannu, kun rance idanu, kuna so a karmu, wai kuna so a bar mu. Madalla a gaida Naziru M. Ahmad. Godiya ga barista Alzubair Abubakar da ya amsa wannan tambayar. Muna fata an gamsu.